za a yi ta ta ƙare. Eh, tunda shi taƙa masa ya jona mata wanda ba ta ƙauna. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Yan kai daɗe. A'a, fito mana. Ya? Eh. To, yaro ne ije ice ana sallama da ni. Eh. To, lafiya dai ko? Lafiya lau. Ai ni ne na zo. To. Eh. Abin da ya kawo ni gurinka eh. magana ce akan abu ɗaya. kai ne saurayin yar waje na ko umarni ni ne nan yawwa ran kai dade Yawwa. na kuma umarni na zo na baka to ran kai dade ba shawara ba eh. kuma ban ce sai ka je wani guri an baka shawara za ka aiwatar ba daga wannan daukar kawai dole in daukar to magana kenan Yawwa. har fa ka je ka kai niƙa fa ka barfante kan nan a kwashe min gari kar ka kuskure wallahi ka bata hunan nan kana jadewa ka zauna gura niƙa ka dawo kai Eh? kai ka daina magana gari <laughs> muna magana abin da eh, eh. yayan yayan yayan kani na ne oh. ka san su nake tura su kai mun nika to mm. in ya je ya kai nika da ya bare aka shirya kai ya bare ba ruwa na Magana da ta kawo ni akan kai na daina leƙawa ina magana ne akan wannan yarinya yan gurinka yawwa ba zai yiwu ba na yi mata saurayi waye shi kansila ne to akan zama akan maganar na zo jiya da yamma eh. na zo gun laure an ce wani ma'aikaci ya zo gida eh. ni kuma lokacin na je gona da yamma ni ne na to yawwa take mun bayani ka je ka samu kansila eh. ka ce wai ka bata shi kuma alhali kansilan nan a kaf karkaran nan ba uban da ya taɓe wa wani abin sisi kuma ka zo kai saboda kuɗayin abin duniya kazo zo ka ce dole shi zai aure ta. Ranka ya daɗe, ka san kuɗi wanda aka ba fa karɓa zai yi. Eh. Ni ka gaba ni da kuɗi. Daidai gwargwadon aka ce ga wannan karɓi rakaɓa su jikin aljihu ka zan karɓi. Ko ba haka ba To. Yarinyar nan ƴata ce ba ɗan <laughs> wani ce ta. <laughs> Kuma kansilan eh. nan jama'a ne suka zaɓe shi. Tun daga lokacin da ya ci kansilan nan eh. ya haƙa mana rijiya. ka gani ya eh. fara ginin masallaci bar gidan raba mai kokonan sai wani lokaci sai a fito da koko tukunya hudu da raba duk kausilan nan ne gaskiya ne kuma yayi kukan kura ya ba min jaka hansun jaka hansun uku ya kuma zan rena shi to ya ta da ne mata miji to mm. kai mata miji nayi mata miji bari an ga ma to ina baka umarni ranka ya dade umarni nace baka eh. yarinya kirki za ka je ka hada ta da wani koɗaɗɗen kansila kana san kullun yadi daya kana san to bari an ga ma mm. Yarinyan nan ina ganin ta da mutunci tana gani na da mutunci. Tana son ka. Kullum za ta samu dan wakenta da ta girka eh. ko da na je special duty ba wannan gaskiya zan zo in tarar yan sauran yan sanda abokan aiki na sun eh. ci ka san ina son dan wake to da an girka sai ta eba ba naka sai ta kai mu sai ta kai mu tan ka motion din tana kaiwa Sani Ibrahim take eh. samu Espeto Kiram. Shugaban ku kenan. Yawwa Espeto Kiram ba. Wannan gaskiya Tana bashi mm. sai ta ce a ajiye mun. Wannan gaskiya. Sai sai ya samu dan waken nan ya naɗa. yawwa mm, tana girma masu shi ne shi kan sani ibrahim mai gidana ne amma ya ce min dole in zo na auri wannan yarinya ya ce idan babanta ya nuna ma ba zai bani ba eh. <laughs> wallahi za mu zo da motoci eh. wai a zagaye gidan nan ba ta inda za ka fita. Za a zagaye gidan nan a yi min fenti ko a yi min yaɓe. Yaɓe? ce za a zagaye gidan nan ba ka faɗi me za a yi ba. Za a zagaye gidan nan. A yi min yaɓe. Da 'yan sanda. Eh? da 'yan sanda za a sa ka a mota eh. kaga kai ba za a yi auren za a yi kai ba gwamna ba kai ba shugaban kasa ba zan aura ma ai ta zabga ma jiniya zan aura ma a nema jiniya za a kai ka zan aura ma yan nan zan aura ma yan <laughs> nan waye gaba ba. san ni da man kai nake ra'ayi yawa mm, <laughs> ya tuma ta take rayin wannan kan to shikenan gode fa gode nagode waye a ce na gaida shugaban kadi motion din na to shikenan zai ji eh, gode fa amma fa za ka yi kyau a sai. <laughs> eh in an kayan dan wake ba za ka yi kyau da shinshinan rodi in an kamun dan wake eh, ba ka san dan wake umarni fa na baka nagode fa nagode eh. wallahi ba za a bu ba eh? wallahi wallahi ba za a bu ba wallahi ba za a bu ba dan me haji haka kudin nan bayan gida na ne aka yi mun kofa sai an bu nace wallahi ba za a bu ba oho na ta magana ta ce masu bi ne ta wannan bayan gida <laughs> <laughs> na ta oh, magana ta ranka ne kai nagode fa na ta magana nagode oho nagode to shikenan yawwa na ta magana ta wallahi ba za a ba haka kurin wallahi ba za a bi ba in ka maganar ka maganar Allah ce ta wanda take so wanda take so ko ba ta so ni wanda yake ban kuɗi shi zan raka ba shi zan aura ba kansilan nan duk sanda ya zo sai ya raka ba min naira jaka wannan yar yobe ba ta taɓa shiga tsakanina da kai ba yar yobe haka kurin ka zo kai mun ƙaryar wannan ka tsorata ne da kaki wallahi ba tsoron kaki nake ba tsoron ɗauri nake yi amma daidai kaci ne wallahi zan jure shi wallahi ɗauri ne ba zan jure ba haka kurin wani ke ji wannan ɗan sandan haka kurin wai zai zo ce wai wani wai zai tsorata ni na rantsa miki da Allah